Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron majin kuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si. kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin 13 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga na birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke gaban mu ga kanin labaran. Masu zanga-zanga a Iran sun fantsama akan titunan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa. mayakan kungiya al-shabab sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malamin a yau litinin ake sa ran shugabannin libya masu hamayya da juna za su hada a moscow babban birnin kasar rasha kanin labaran kenan sojojin najeriya sun ce sun kashe 'yan bindiga sama da ɗari to ko menene maganin abin ma kwata-kwata a ga cewa an yi bincike sosai cikin dazuka na an fitar da su ga duk inda suka zango yayin da aka sallami babban kwamandan rundunar sojojin mayakan Nijar wasu na ganin danna bodurin kawai aka yi aka. Can kasashe inda demokarasiya ta yi nisa in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus. Za kuma aji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta yi wani zama na musamman a Ghana kamar kowace ranar Litinin Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci. Masu zanga-zanga a Iran sun fantsama a kan titunan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa a rana ta biyu a jiya Lahadi. Biyu bayan amincewar da gwamnatin Iran din ta yi cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Larabar da ta gabata, wanda ya halaka mutum 176 da ke cikin jirgin. Inda farko dai gwamnatin Iran take ke zargin harbo makamin mai linzami farfaganda kasashen yamma ce. Yanzu haka gwamnatin Iran tana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga cikin gida da kasashen waje. Amma har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa zanga-zangar za ta jirkice ta zama ta kin jinin gwamnati. An fara gudanar da zanga-zangar ne dai a ranar Asabar ɗin da ta gabata, yayin da masu zaman makoki a Tehran suka bayyana fushinsu ga shugabannin Iran. Masu zanga-zangar sun sake fitowa a jiya Lahadi a wani amsa kira na kafafen sadarwa na zamani suna neman jagoran addinin kasar da ya yi murabus tare da yin Allah wadai da abin da suka kira makaryata. An kuma tura 'yan sandan kwantar da tarzoma wuraren taruwar jama'a a duk faɗin babban birnin ƙasar. wasu hotunan bidiyo da aka wallafa su a kafafen sada zumunta na zamani waɗanda murya amurka ba ta tantance su ba sun nuna yadda zanga-zangar ta watsu zuwa garuruwan eh, uh, isfahan da rashad mayakan kungiyar al-shabab a kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a ƙaramar hukumar garisa da ke kusa da iyakar ƙasar da somaliya rahoton 'yan sanda ya ce mayakan sun kyale wata mata da take shayarwa saboda ita mace ce a makarantar firamare ta kamuti sannan maharan sun wa ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin wanda ya auku a yau litinin kungiyar al-shabab ta sha kai hare-hare da dama a kenya ciki har da mummunan hare-haren da ta sha kaiwa a makarantun da kuma kantunan masu siyayya A yau Litinin ake sa ran shugabannin Libya masu hamayya da juna za su haɗu a Moscow babban birnin ƙasar Rasha domin tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya. ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce da faiz al-siraj wanda shine shugaban gwamnatin rikon kwarya da majalisar ɗinkin duniya take marawa baya da kuma janar khalifa haftar wanda shine kwamandan sojojin libya wato lne za su halarci wannan zama baya ga haka jami'an rasha da turkiya su ma za su shiga zaman a wani yunkurin samar da zaman lafiya a libya wadda take ta fama da rikice-rikice tun bayan mutuwar daɗaɗɗen shugaban ƙasar mu'ammar gaddafi Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Dangantaka tsakanin China da Taiwan ta sake shiga cikin wani yanayi bayan da aka sake zabar shugabar da ba ta shiri da Beijing. Kana jam'iyyar ta ta samu rinjaye a zaben 'yan majalisa na ranar Asabar. Amma manazarta da jami'ai a Taifi sun ce wannan nasara ba za ta zama kamar sauran ba. kwana ɗaya bayan da shugaba tsi ingwen ta lashe zaben da sama da ƙuri'u miliyan takwas da kuma samun rinjaye na kashi hamsin da bakwai cikin ɗari kamfanin dillancin labarai na china shinhua ya kira sakamakon zaben wani ci gaba da ya saka damuwa matuka ga mutane da ke fatan zaman lafiya sai da jam'iyyar ta ta dpp sun yi amfani da hanyoyi marasa kyau kamar magudi da kuma musgunawa masu zaɓe don samun ƙuri'a a cewar sharhin da kamfanin dillancin labaran na shinhwa a yau litinin masu tafiya wuraren aiki a paris sun yi ta ƙoƙarin ganin sun samu ababen hawa yayin da daɗaɗɗen yajin aikin kwanaki arba'in ya ci gaba hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin faransa suka sha alwashin sai sun kai ƙarshe a shirin yin garan bawul ga tsarin biyan kuɗaɗen fansho lamarin da ya janyo wannan zanga-zangar har yanzu akwai tsaiko a tashar jirgin ƙasa ta paris da kuma harkokin jiragen ƙasa na ƙasar baki ɗaya duk da cewa prime minister edward philip ya gabatar da wani tayi ga ƙungiyoyin kwadago a ƙarshen makon da ya gabata amma kamar an samu ci gaba daga makonnin da suka gabata yayin da aka ga dukkan tashoshin jiragen ƙasa na paris suna aiki a lokacin da aka fi samun cunkoson jama'a Ƙungiyar masu tuka jiragen ƙasa na ƙasar wato SNCF ta ce takwas daga cikin jirage goma masu gudun fanfalaki suna aiki, amma kuma abin ya fi shafar jirage masu tafiya a hankali da ke aiki a wasu yankuna. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji bayan ƙorafe-ƙorafen hare-haren 'yan bindiga a sassan Najeriya rundunar sojin ƙasar ta ce ta kashe 'yan bindiga sama da ɗari baya ga wasu mashahuran nasarorin da ta ce ta yi duk a jihohin zamfara da katsina. Hassan mai na kaina gare ka. sojojin cikin farmaki mai take operation hadarin daji sun kashe sama da 'yan bindiga 100 a jihohin zamfara da katsina suka kuma rugurguza sansanonin 'yan ta'addan tare da kwato miyagun makamai sannan aka ceto wasu mutane goma da 'yan bindigar ke garkuwa da su sanarwar da mukaddashin kakakin rundunar operation hadarin dajin captain ayobami oni orisan ya fitar ya ce an yi lugudan wutan ne a dazukan kananan hukumomin anka maru da bukuyam a jihar zamfara sai kuma yankin jibiya a jihar katsina biyo bayan sake bullar aika aikar 'yan bindigan a jihohin biyu sanarwar ta ce wani farmakin haɗin gwiwa tsakanin sojojin najeriya da nijar ya kai ga damke wani kasurgumin mai samar da miyagun makamai ga 'yan bindigar mai suna kunene wanda shi ake ɗorawa alhakin tutudowar makamai daga kasashen waje zuwa yankin arewa maso yammacin najeriya cikin dai sama da 'yan bindiga guda ɗari da aka kashe akwai manyan kwamandojinsu guda shida tare da kwato bindigogi kilar ak-47 guda goma sha biyar da manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda hudu da bama-bamai da kuma gurneti da ma tarin harsasai sojojin kazalika sun kuma kwato shanun sata guda 600 daga hannun 'yan bindigar da kuma babura guda 23 rundunar ta operation hadarin daji ta ce ta sami nasarar kawar da aika-aikar 'yan bindiga daɗi akan hanyoyin gusau zuwa sokoto sannan sai katsina zuwa jibiya zuwa zamfara sai kuma gusau zuwa shinkafi zuwa sokoto kajiji gumi anka har zuwa gusau masanin tsaro dr kabir adamu ya ce ruruwar aika-aikar 'yan bindigan nan fa na da alaka da yaduwar makamai tsakanin jama'a iyakanmu da ke mu da wayansu kasashe har yanzu ba mu dau matakai ba na tabbatar da cewa an dakile dama da wayannan mahara suke shigowa ta iyaka da kuma makaman da suke samu ta iyaka wannan maganar da ne na makamai yana da alaka da rashin ita gwamnatin tarayya ta kafa commission na wadda za ta kuma hana yaduwan kananan makamai. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai bukatar dakarun su kara mamaye dazukan da ke wannan yankuna. To ka san laifi kullum ana yin shi. kuma 'yan bindiga daɗin in ka lura su waye amma daidai abin da zai za yi dai shine a ga cewa an yi bincike sosai cikin dazukan na an fitar da su ga duk inda suka zango a cikin daji yaƙi ake fafu mutane na zaton cewa an ci an kashe wani an kai tuntuni muna cikin state of war na yayi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan daga nigeria kuma bari mu ƙetara jamhuriyar niger duk dai game da batun na tsaro inda shugaba isuhu muhammadu ya sallami babban kwamandan rundunonin mayakan kasar baya ga wasu sauye-sauye da aka yi yayin da aka fara makokin kashe sojojin kasar na baya-bayan nan salabar ma gare ka taron majalisar ministoci na ɗazu da hantsi ne yanke shawarar aiwatar da canje-canjen mukamman shugabannin rundunar mayakan kasar ta nijar bayan nazarin halin da ake ciki a 'yan makonnin nan inda akalla sojoji kusan 200 suka hallaka a ƙasa da wata guda a kan iyakar ƙasar da Mali. Le général de division Salif Modi est nommé chef d'état-major des armées au ministère de la Défense nationale. Sanarwar da aka bayar a gidan rediyon gwamnati na cewa shugaban majalisar ministoci bugu da ƙari shugaban mayakan jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya naɗa janar Salif Modi don maye gurbin babban kwamandan rundunonin mayakan Nijar chef d'état-major general des armées janar Ahmed muhammed yayin da janar Saidu Bage ke daukar madafun rundunar mayakan kasa wato chef d'etat major armée de terre. To koya masu sharhi suka ji da wannan mataki? Malam Bashar Muhammad shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin Rezo Esperance. Can kasashe inda demokarasiya ta yi nisa, in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus don su ba da dama a kawo gyaran fuska ga irin wannan abu. Yawanci dai ana cewa shi babban hafsoshin rundunonin sojojin shine da kan shi ya gabatar da marabu shi to lalle sauye-sauyen yana iya ba da eh, dafa cewa tana yiwa yanzu a nan gaba eh, a huskanci abun yadda za a yi a samu hanyoyi na gari wanda za a hita daga cikin wannan kangin wanda ake ciki. Haka kuma gwamnatin ta sallami babban sufetar rundunonin mayaka, Inspector General de Zarme da sakataren ma'aikatar tsaro daga mukamansu. Lamarin da a jimilce Nasiru Saidu na Voix de San ya ce zai yi tasiri a kokarin neman hanyoyin warware matsalolin da sha'anin tsaro ya shiga a wannan kasa. Duk abin da ka sani duniya yau, in abu ya kiya ya cije ya lalace, dole a sake dubara, dole a sake mutane, dole a sake hanyoyi waɗanda ake bisa gare su wannan abu shine mutane sun kai shira da jimawa ci shugaban kasa shi dauki matakin ne na canza mutane na canza dubarori na canza ayyuka waɗanda ake bisa gare su tunda ba su kawo wani alfana an ka gani ba amma to da an kai haka mutane yau suna iya su tsammanin a samu wani sabon salo cikin tahiyar da yi. tunda sabin mutane ne an kasa kuma suna iya su zo da sabin dubaru irin wanda wa'ancan su sun ka kasa sawa domin a samu a ci gaba da yin wannan abu. Shugaba Isuhu wanne a can farko aka sanar cewa ba zai halarci taron Jason Sahel na Faransa ba ya tashi a yau Litinin da hantsi don zuwa birnin Po inda ake gudanar da wannan taro. Kafin nan ya ziyarci makabartar Kare de Martir da ke nan Yamai inda ya rusuna wa sojojin nan 89 da aka hallaka a barikin shi na godar a ranar Alhamis din da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gai gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu kada kasar Ghana inda kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi wani taro na musamman Ridwan Abbas gare ka. Ma'aikatar ministan harkokin waje da haɗewar nahiya, ofishin ƙungiyar ECOWAS na ƙasa a bisa haɗin gwiwa da hukumomin cigaban ƙasa sun ka shirya taron na ƙarawa juna sani. Mahalarta dai daga malamai ne na jami'o'i, ƙungiyoyin 'yan ƙasa, 'yan jaridu, hukumomin gargajiya, ƙungiyoyin tsaro da malaman addini. Muƙaddashin ministan harkokin waje da haɗewar nahiyar charles wiridu ya buƙaci kasashe mambobi su tabbatar ƙungiyar ta kawo zama lafiya da ci gaban rayuwar nahiyar afirka ta yamma regional integration is inarguably considered to be the most viable tool to accelerate the socio-economic development haɗewar nahiyar babu ko tantama shine babban makamin da zai tabbatar da ci gaban halin rayuwar afirka ta yamma da ma afirka baki ɗayanta ƙudurin kawo duk ne a wajen cibiyoyin gwamnati cikin yunkurin nan na haɗewar akan haka domin samar da wani wurin dogarar mutane kuma inda haɗewar nahiyar zai tabbata a ƙarin ci ne yayin da muke izawa gaba da ajandar haɗewar tare kuma da samun ƙarin dankon haɗin kai zan himmanta duk mahalarta su sanya kansu baki ɗaya cikin shirin su tabbatar sun taka muhimmiyar rawa a wurin cimma gaban rayuwar da suke son gani a nahiyar. Kwamishinan kananan tsarurruka da binciken tattalin arzikin kungiyar ECOWAS Dr. Kofi Gwanado Afraku ya yi magana a kan mafarkin kungiyar ECOWAS na shekara ta 2020 sa'an nan ya bukaci mahalarta su kasance bisa haƙiƙan cewa a wurin tantance kungiyar ta ECOWAS. to have been selected by our member countries to represent the member countries to look at immigration for ECOWAS. mun samu wata dama matuƙa gaya da ƙasashe mambobin ƙungiyar sun ka zaɓe mu mu wakilce su don mu duba mafarkin kungiyar ta ecobus iya yadda za mu iya da ƙarfi ne ta hanyar jeniyoyi ne duk wata hanya tabbatacciya mu kafa hanyoyi da muka ayyanar wa kanmu ba wai kawai suna tabbatattu ba amma kuma za a iya cin musu su kuma yi tasiri na gasken gaske akan mutanenmu yadda wata ran in wasu mutanen sun ka haɗu a nan za su huruta cewar lallai kam gana ta gabatar da mutane na kwarai da sun ka samar da abubuwan cigaba da ke yin tasiri a rayuwarsu ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ritwan, to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe goma ne da kusan minti goma sha bakwai na safe agogon Washington da kewaye. Yanzu kuma za mu za ku ɗa gefe ne su Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a ɗaukacin Najeriya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad. wanda ya muna ƙarin haske a kan wasu daga cikin matakai da suke ɗauka wajen ganin an kawo daidaito a tsarin makarantu da ke horar da ɗalibai da burin kaiwa ga malamai a matakan ilimi daban-daban. Na kuma yi mishi tambaya da cewar waɗanne hanyoyi suke bi don ganin ba a bar su a baya ba. Mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowane. To hanya na farko shine samar da ingantaccen ilimi wa mallamin da suke koyarwa din ba su daman su je su yi karatu na digiri na biyu ko na uku don a makaranta idan mallamin suna da ilimi ainu to a bisa zaton kowa ilimin da za su bayar zai ƙara inganta sannan mataki na biyu shine kayan aikin muna godewa gwamnatin tarayya da ta fito da wannan tsari na tetfan wanda su suke zuwa kowane makaranta na gwamnatin tarayya ko kuma na, na gwamnatin jiha su yi gine-gine na azuzuwa ko kuma wajen koyar da sana'a ko na ilimin fasaha da bunnan ko na kimiyya laboratory da sauransu a gaskiya a najeriya yanzu muna alfahari da cewar abubuwan da tetfan suke yi ya ƙara ma waɗannan makarantu wasu ingantattun kayan aiki gine-gine masu ƙayatarwa ya canja fuskokin makarantun yadda suke wanda in ka shiga yanzu za ka iya kamanta shi da kowane makaranta a ko'ina a kan doron ƙasa don gine-ginen suna da kyau kayan aikin cikinsu an saka mallamin kuma an ba su dama su je ko ina a duniyan nan su je su kara ilimi to ina ganin waɗannan abubuwa yana da kyau a yabawa gwamnati don wannan idan kana magana dangane da yunkuri da ita wannan hukuma mai ba da ainihin tallafi ga makarantun gaba da sakandare ta tetfon akwai kudade da aka ware fiye da naira biliyan 500 da suka bada ga wannan hukuma ko kuma ga makarantun kwalejojin horas da malamai ana iya cewa kenan ya zuwa yanzu an ga waɗannan ayyuka dai na farko kenan sannan kuma an kashe kuɗaɗen nan da suka bada wajen horas da malamai da kuma ainihin wajen yin bincike don faɗaɗa ilimi? To, ni dai malamin makaranta ne. kuma abin da nake faɗa maka nan abu ne wanda mutum zai je ya gani ya shafa ya ji idan ka ɗauki a misali in ka duba mu yau a kwalejejin ilimi da na koyon sana'a da na jami'a za ka samu fiye da rabin su sun samu ƙarin ilimi ne da taimakon wannan hukuma da ake magana a kai tetfan sannan idan ka duba lokaci kafin tetfan ta shigo da kuma yanzu abin da tetfan ta yi a waɗannan makarantu za ka yabawa abin da ta yi ɗin bisa gine-gine da kuma saka inji injin injin da sauran kayan aiki a cikinsu ba ginin kawai ba a saka kayan koyarwa a ciki yana da muhimmanci to in ka dubi wannan zan iya ce maka abun da aka ce ta kashe akan wannan din yi daidai amma akwai bukatan da mai son karin bincike ya je ko university din ko polytechnic din ko college of education din ya gane ma idonsa kuma ya yi magana da mallamin. 'Yan kwanakin baya kun yi wani bincike wanda kuka gano akwai kwalejojin horas da malamai waɗanda ba su da ainihin takardar fara wannan aiki ko kuma koyarwa waɗanda har kun zayyano su sama da makarantu kusan ashirin da wani abu a cikin Najeriya waɗanda ba ku ba su lasisi ba su fara wannan koyarwa. Ya zuwa yanzu an kulle waɗannan makarantu. Ta yaya al'umma za su iya gane waɗanne ne daga ciki waɗanda suke nagartattu waɗanda kuka tabbatar da su kuka ba su tantancewa ta cewar su yi wannan aiki ta yi al'umma za su iya gane waɗannan na kwarai da kuma bara gurbi. ga waɗanda suka san ko kuma suke da ɗan ilimin amfani da kwamfuta waɗannan makarantun suna nan a yanan gizo namu mutum zai iya bincika ya ga waɗanne ne ingantattu makarantu masu lasin waɗanne ne ba su da lasin ah, na biyu muna da wata mujalla da muke ce mata newsweek ko yaushe muka ba muka fitar da wannan mujallan shafi biyu na baya mukan rubuta waɗannan makarantu na uku kwamishinonin ilimi na jihohi mukan aika musu mu faɗa musu cewa makaranta kaza da makaranta kaza da makaranta kaza da ke jihar ka. ba mu yadda da ita ba don ba ta da wani lasin. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya. sai saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam a maza da mata don wazan miƙewa ka yi ƙoƙarin nema shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin. To a gaida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim ya ce salam VOA Hausa. A yi amfani da jiragen sama da tankoki na yaƙi wajen kawo ƙarshen kisan sojoji da 'yan bindiga suke yi idan har gwamnatin Nijar da gaske take yi. saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Usman Kasim Giringim da Umar Mamadu Giringim da Sani Diga suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Dokar hana amfani da babura a jihohin Tilaberi da Doso da hukumomin kasar Nijar suka yi hakika hakan ya yi daidai ganin yadda 'yan ta'adda suke cin karansu ba babbaka. Mun gode VOA Hausa. Allah ya ƙara wa tashar kuta VOA da ma'aikatanta ɗaukaka. Amin. Sai kuma saƙon da ya fito daga Alhaji Umar Forever gashua. ya ce fatan alheri voa hausa ina jinjinawa rundunar sojojin operation hadarin daji a najeriya sakamakon halaka 'yan bindiga sama da ɗari yayin farmaki da suka kaddamar kan sansanonin muharram a dazukan ƙananan hukumomi hudu da ke jihohin katsina da zamfara allah ya ƙara baku nasarar murƙushe duk wani azzalumi daga nan sai sako daga na mai ra'umar ya ce assalamu alaikum muryar amurka Fata na gari Lamiri. Muna fata gami da addu'a Allah ya sa wannan taro da shugabannin kasashen G5 Sahel za su yi da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya zama silar daukar matakan magance matsalar rashin tsaro da ke kasashen G5 Sahel. Amin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe da ya fito daga Sade Sa'idu Daura. ya ce yawaitar kai harhare da ake yi a jihar mu ta katsina wani babban abin takaici ne kuma wani babban kalubali ne ga mahukuntar jihar katsina da ma najeriya don haka muke jawo hankalin mahukuntanmu ya kamata a ƙara tashi tsaye don kawo ƙarshen wannan matsala to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi. To a gaishe ki yanzu ka mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. Masu zanga-zanga Iran sun fantsama a kan titunan Tehran da kuma wasu sauran garuruwa a ranar ta biyu a jiya Lahadi biyo bayan amurcewar da gwamnatin iran din ta yi cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan ukraine a ranar larabar da ta gabata wanda ya halaka mutum 176 da ke cikin jirgin tun da farko dai gwamnatin iran ta kafe cewa zagin harba makami mai linzami farfaganda kasashen yamma ce. mayakan kungiyar al-shabab a kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku sannan suka yi garkuwa da wani malami a karamar hukumar garissa da ke kusa da iyakar kasar da somaliya rahoton 'yan sanda ya ce mayakan sun kyala wata mata da take shayarwa saboda ita mace ce a makarantar firamare ta kamuti a yau litinin ake sa ran shugabannin libya masu hamayya da juna za su hada a moscow babban birnin kasar rasha domin tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce da Fayez al-Siraj wanda shine shugaban gwamnati rikon kwarya da Majalisar Ɗinkin Duniya take marawa baya da kuma Janar Khalifa Haftar wanda shine kwamandan sojojin Libya wato LNA za su halarci wannan zama. Dangantaka tsakanin China da Taiwan ta sake shiga cikin wani yanayi bayan da aka sake zabar shugabar da bata shiri da Beijing kana jam'iyyar ta ta samu rinjaye a zaben 'yan majalisa na ranar asabar amma manazarta da jami'a a taifi sun ce wannan nasara ba za ta zama kamar sauran ba kwana ɗaya bayan da shugaba tsi in ta lashe zaben da sama da ƙuri'u miliyan 8.1 da kuma ta samu rinjaye na kashi hamsin da bakwai cikin 100 kamfanin dillancin labarai na china shinhua ya kira sakamakon zaben wani ci gaba da ya saka damuwa matuka ga mutane da ke fatan zaman lafiya. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. Da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Ralph McLean. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan koshin korar babban kwamandan mayakan kasa kamar yadda aka yi a Nijar na tasiri a yaƙi wasalam.